marhaba suke da maka muryar talaka ta zo mana ko tara a yan al'umma ga farin cikin al'umma ko muke yi wa sallama muryar talaka marhaba take yi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana awal Muhammad Allah raba daga jihar Kano a Najeriya. babban bukatar al'umma shine samun ingantaccen ilimi babban zaman lafiya a cikin al'umma da jin daɗi shine samun walwala da abincin da al'umma za su yi amfani da shi cikin sauƙi idan aka samar da irin wayannan abubuwa ayyukan yi ilimi da kuma abin da za a cikin sauƙi ba tare da tashin hankali ko kuma shiga wani hali ba. to lalle al'umma za ta gino kuma za a samar da ingantacciyar al'umma don haka muke kira da gwamnonin najeriya da su tashi tsaye domin gina kowace jiha da samar da albarkar da ke cikin wannan jiha da kuma wa al'ummar wannan jiha wajen samar da ingantaccen rayuwa aikin yi lafiya da kuma abinci ba tare da al'umma sun shiga ta gayyara ba da fatan allah zai kawo mana sauƙi a cikin wannan rayuwa awal muhammad ɗan larabawa shugaban gidauniyar tallafa bukata daga nan jihar kano a najeriya assalamu alaikum matasa gaba ɗaya na fara wanda suke cikin wannan grup eh, wata matsala ta gare mu nan tawa na da ba karama ba tunda abin ya danganci eh, suna manzon allah shine kamar da kun gani eh, na rubuta wannan alkali ya ba mu shaida cewa da tabbat ba jita-jita ne ba a tabbat harme wanda an karaba gidan sarki shekara wadda ta shuɗe dubu biyu da goma sha shida domin sas kenan dubu guda da ɗari har uku ba rabbe mulkin dubu na in kuka diba kenan ayi ƙarin ɗari da uku to wannan abu ya kamata ce ya dan taba mana hankali ya tasa mana hankali kuma moyo don mu gani me matsalar kuma eh, mi abin shi ka iya haddasa zuwa gaba to wani shawarori na kamata a kawo don wannan abin ya rage tun ba a yana ba a gaba ɗaya mai shi rage wannan matsala na san da mayayancin wannan ana mai matasa na idan mu ne to kowa ya bada shawara ta 'yan mu ne mata hadda matsala a gayi yara in mu ne maza adda matsala shi ma mu gyara tunda abin bai gyara tawa haka bana dubu da ɗari da uku domin lisa kenan dubu biyu za ta domin da zuta ta dubu uku sai ya kai inda kenan tawa matsala arme matsala a gare shi kenan wani ba zai zauwa ya arme mace garin gaba kenan wata mace ba za ta arme an tawa ba kenan ya kamata mu tsaya mu diba me matsalar mu gyara dan ɗiyan mu dan jikokin mu dan gaba idan kowa shi wadu shawara tai sai mun shi daga gare na gode kuma akwai wasu gurfi ma wanga labari a kai shi wani matsala ce ta shahi mutanen ta al'umma cikin